A cikin dukkan sharorin da za a ɗauka a yau ba a ware 'yan mata ba a ɓangaren kiwon lahiya ne ko ilimi da horo ko kasuwanci alhamdulillahi hankalin kowa ya koma wajen 'yan mata ta yaya za a kama musu su tafiyar da kasuwanci ta yaya za a jawo hankalin uwayen yara su rinka saka iya mata a cikin makarantun boko ta yaya za a shawo kan matsalar auren gaggawa auren ƙananan yara a gaskiya a halin yanzu a ƙasar niger 'yan mata suna ƙoƙari kuma ana kama musu en train d'être soutenue. Menene dalilin wannan ci gaba da aka samu? Niyyar da 'yan mata masu jagoranci a cikin ƙungiyoyi daban-daban suka ɗauka da kuma kokowar da ƙungiyoyin mata ke yi a kan a kyautata rayuwar ɗiya mata ga baki ɗaya musamman ma 'yan mata ta hanyar tarurka daban-daban inda suke bayyana irin rayuwar da 'yan matan suke ciki wanda a yau gwamnati da masu hannu da shuni sun ɗauki al'amarin da muhimmanci. Idan ana maganar 'yan mata ba wai sai 'yan mata na birni ba, akwai 'yan mata na karkara. A ganin ku menene bukatun 'yan mata na Nijar baki ɗaya. Tarbiyya wayar da kai su ne muhimman abubuwan da 'yan matan ke bukata ko da yake a nan birni abin da sauki 'yan mata na samun labaru ga likita kusa sannan kuma ga makarantu amma wanda ke ƙauye akwai wahala nan ne babban aikin yake 'yan matan ƙauye na bukatar horo tallafi musamman ma wayar da kai domin sai sun san 'yancin nasu ne za su yi ƙoƙarin kwato shi. Menene kuke yi a zahiri domin kare hakkokin tushe na 'yan mata? Muna ayyuka da dama. Misali wannan babban taron na matasa shugabanni babban kalubale ne a gare na mu su albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta 'yan mata domin mu musu bayyanai a kanmu kan ayyukanmu a matsayinmu na waɗanda suka samu horo daban-daban. Muna ba 'yan mata horo don su wakilce mu a cikin jihohinsu. Muna neman taimakon masu hannu da shuni ne don su taimaka muna misali a bangaren kasuwanci gashi yau an samu ci gaba za mu ƙara himma wajen gwagwarmaya don kare hakokin 'yan mata ba za mu ci gaba da zama 'yan kallo ba kar a ware mu a dinga damawa da mu a cikin ayyukan ci gaban ƙasa.